Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a nan gidan rediyo eh, Kausen da ke nan birnin Arlit kamar da kuka saba mu studio Kalangu ta kan gudanar da rangadi a kowace shekara domin ganawa da abokan hulɗarta. A yau ta mu za ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi butun yadda likitoci suke karɓar mara lafiya wato yadda ake zuwa likita a matsayin da ake cin karo da su kuma da abubuwan da ya kamata a daidaita ta yadda mutane za su samu zarafin zuwa likita domin binciken lafiyar su domin kuma kula da lafiyar tasu domin haka ne muka ga ya dace mu tattauna kan wannan maudu'i a nan birnin arlete mutane sun ittifaƙin cewa ya kamata a tattauna waɗannan batutuwa masu muhimmanci a game da batun kiwon lafiya da kuma yadda ya kamata a kula da al'umma a nan ɗakin magana ina tare da malam adam ali wato mai kula da harkokin sadarwa na likitar arlete na gode Allah ya saka da alheri eh, sannan kuma ina tare da malam musa isa president ɗan kwamitin koshiyarsa na CSE Arlita na gode Allah ya saka da alheri eh, sannan kuma ina tare da madan Tinau Shami ta kungiyar matan daga na gode Allah ya saka da alheri sannan kuma ina tare da wato Fati Ibrahim ɗaya daga cikin matan da akwai daushe suka zuwa likita domin bincike ko domin awo na gode Allah ya saka da alheri ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara. To kamar da ni bayyana muku wato a yau tattaunawa tamu ta shafi batun yadda ake zuwa likita da yadda ya kamata jami'an likita su karbi mara lafiya. Malam Adam Ali bari in fara gare ka kan cewa shin ya harkokin kiwon lafiya a nan Arlita suke ya kuma al'umma take ta yadda kai da kawo a waɗannan wurare na likita harkoki salamu alaikum eh, harkoki a cikin likita dai eh, a jimilce za mu ce suna tahiya daidai kuma hulɗa tare da mu ba mu da wata matsala dai haka nan wanda za a ce gashi ga abin ganan eh, za mu ce dai a takaice dai za mu ce kawai harkoki suna tahiya da kyau wato mutane suna kwarara asibiti maza da mata suna zuwa likita sosai suna zuwa likita insha Allah kamar yadda ake cewa duk abu abin da za a yi ya kamata da kaji jiki bayi ko kuma da kaji dai akwai matsala ga jiki ya kamata ka je likita ba sai ka wani jira ba domin akan ce ciwo kashe mai kunya eh suna zuwa suna zuwa sai dai wannan kin baya gagara ba ana samun mutane wanda zai su tsaya su rike cuta a gida kasan yanzu magani ya zamanto bisa ko ina ana sa magani magani sai zamanto kusa da mutane wani magani na kwarai ne wani na banza ne to akwai magani bisa tebur akwai magani wanda ake talla shi wannan maganin shi wani lokaci da adda koi cikin cikin hanyoyi kamar wanda ake dan laruri shi yake hana mutane su zo likita da wuri sai ka ga mutum ya ce yana da ciwon kaza wani makwabcin shi ce ni da na share nan kaza na warke mutane suna sha kadan kadan hal cuta sai ta kai Mm, wato ana magani daban ciwo ciwo daban mm. sai abu ya yi nisa sannan a tattara a zo likita ko ko a zo a samu magani wanga na gargajiya akwai na kwarai a ciki amma sai ga mutane suna saya tunda ba a san ba pozologi din shi ba san wanda ya kamata a sai a sha shi ba a baka magani bido guda a ce sha kaza sha kaza sai ga shi ma bai maganin cutar ba kuma an ɗauko wata cuta daban lokacin da an ka zo sai ga kuma cuta ta yi nisa nagode ana ana haduwa da shi nagode malam adam eh, bari in zo wajen nako malam musa isa eh, shugaban kwamitin kojese na cse arlita shin wannan kwamiti naku me aikin shi da eh, takamaimai To madalla, kwamitin mu dalilin kawo shiri shine eh, shiga tsakanin likitoci da talakawa. Me nike nihi anan? Kamar wani wuri talaka kahin ya ga likita yana jin matsala amma mu na cikinsu din akwai ta matsala cikin unguwa ko cikin gida wadda ta shahi likita mu ana iya gaya mu ko mu mu je shi da mu likitoci unguwa kaza akwai matsala kaza wadda ta shahi bangaren likita ce ko gida kaza akwai matsala kaza wadda ta shahi likita ce na ɗaya kenan na biyu a can wurin aikin likita muna da sa ido ga duka abubuwan da ake taya ga inda ake ma al'umma karɓa da yadda ake musu magani da irin yadda za a samu wata rana rashin sasanta tsakanin dan malati da kuma likita to duka wannan muna kawo namu gudunmawa a ciki domin a samu tahiyar aikin likita daidai ina ganin wannan kwamiti da ku yana da muhimmancin gaske a cikin wato tayar da harkoki tsakanin al'umma da ma'aikata ko in ce jami'an kiwon lafiya wannan gaskiya zan sake dawa cikin gundarin wannan mahara domin mu kara tantance ayyukan naku takamaimai da kuma yadda kuke tayar da wannan tsari cikin wannan kwamiti ku na gode Allah ya saka da bari zan zo gare ku madan tinau shami kungiyar eh, matan daga eh, matan dagan suna daga a kowane fanni ne salamu alaikum na farko dai sai in ce muna muku godiya ku studio karangu da allah ya kawo nan garin arlita tare da radio kawushan muna godiya bisa wannan gayyata da kuka mana lalle hakanan ne wannan kungiyar da ka ji sunanta daga haka dagan ne take e kuma muna cikin yi yanzu kamar waɗannan ayyuka ne kuke yi cikin wannan kungiya ta ku muna ayyuka da yawa ayyukan da muke yi muna kula da harakan yara muna kula da harakan mata kamar mata da ke samun matsaloli wani bi tare da mazajensu kuma wani bi muna samun suma karbuwa kamar yadda kuka hudu bisa harakan likitan nan kamar wanda ba su shi daɗi zuwa likitan nan ba muna kwatanta musu ga hanyar da za ku bi ga yadda za ku yi ku samu ku sadu da likita mm. eh. Eh, na gode na gode barin da wajen eh, madan fati ibrahim barka da warhaka eh, shin yawancin mata da ke zuwa wato likita akan kune ne na farko a cikin wato wannan ƙasa tamu da ke yawan zuwa likita an san kuma ko me yasa kuke zuwa shin ya kuke zuwa likita ya kuma kuke ganin yadda su jami'an kiwon lafiya suke karɓar baki ko kuma mutane da suka je neman lafiya wajen nasu To alhamdulillahi muna godiya sosai. To gaskiya idan ka ji likita baka cewa duka mutane sun taru sun zama daya. Wani lokaci eh ko hankali guda wani lokaci in ka te kana samun likitoci waɗanda za su tarbe ka faran-faran su amshe ka su duba kai ne ka zo koko a'a yaro ne ka kawo za su tsaya su maka tarba ta kirki su tambaye ka su bi ka'idoji yadda mata a ce a matsayin ka kai na likita wanda mara lafiya lauya ya zo wajen ka ka duba shi suna tsayawa to sabanin hakan wani lokaci kuma in ka haɗu da wasu sai ka gani kai ga ciwo ko kuma ka kawo yaro sai ka ga wani bai ma kula da kai ba ko bai kula ma da abin da kai ka zo gare shi ba yana sai tsaya kamar sai ya da harkokin shi ya da abin da yake sannan kaga ya saurare ka ina gode tun da ke ji taɓa wannan magana bari zo wajen malam adam ali shi malam adam eh, abu na farko menene likita ya kamata yi da zaran mutum ya ce likita. abin da mutum ya kamata likita likita abin da ya kamata yi ya kamata na farko kun san mutum yana yawa ya zo shi kaɗai koko ka zo ka tarar jama'a likita abu aikin shi shine ya huto ya zo ya duba wane ne a cikin ku wanda ya kamata a fara ma magani biske cikin mara lahiya akwai mara lahiya nan ne wani lokaci mutane ba su ganiya cikin mara lahiya sai ka ga mutum ya zo da kariya wani na da zazzabi shi a kwamfanyan yana ganin to shi wanga nawa ya yi matsuwa bai san ba dalilin da likita ya ɗauki mai zazzabi bai sa ciki ba sai ce ba wanda ya kamata a sa ba ne mai kariya yana kwance ko mai zazzabi yana zamne wani zo yana yana zuban shi ne likita ya kama shi sa shi wanda yake kallo bai san dan me ba ne tunda likita yana da horo bisa kan wani abubuwan duka na uku in ka sa dan malati ciki akwai wanga kuma tabi'an mu ce ba ba likita kaɗai ba a ko'ina ka yi zamto ka sa huska ta fara'a tunda sai lokacin da ka shuhuɗa huska ta fara'a ne mutum zai gaya maka duk abin da ya kawo shi amma mutum ya zo ya iske shi likitan fuska a rihe nan shi ma rihe zancen shi zai takaita zancen shi na'am kenan ya zama to likita mai fara'a ne likita mai sauraron mutum ne likita ba wanda zai maka gardama ba ne mara lahiya zuwa ci maka kaza kaza kaza ka ce mishi a kai ba kaza kake ji ba wannan ba aikin shi ba ne aikin ka saurare ne eh, likita ya zamanto wanda kamar lokacin da mutum ya zamanto bai iya hudu abin da yake gabaɗe a cikin cikin shi ya zama to mai tainin shi ne ya hudu abin da ke cikin cikin shi saboda jin yawunin yana yiwa kalmar mutumin yana bai a hudu sai kana kama kana jin nauyin ka ma ciwon da ke gare ka eh. kamar yadda ake cewa din shi ne ake cewa a takaice ake cewa tarbo mai kyau yana warkar da mara lahiya a kashi hamsin bisa ɗari na cutar shi. Na gode Malam Adamu barin koma wajen wato Musa Malam Musa shin mara lafiya idan ta yi likita me ta kamata yi in yana gaban jami'in kiwon lafiya. Na farko dai mara lahiya in ya tafi gaban jami'in likita abin da ya kamata ya kware ya ba wannan wanda ya iske daraja ya ba shi daraja bisa ga aikin shi ya mutunta shi kuma ya zo da ladabi ka isko aikaci ladabi ka gaida shi ladabi to malami zamana mi ki damun ka ka faɗa abin da ke damun ka kaga wani yana sa da kai dan malati da likita ku gane mai juna amma in ya zamanto dan malati ka zo da zahin ciwon ka ka sauye shi bisa likita shi ma likita na dan adam ne ya wani bi mutum ne yana cikin yanayin ciwo yana da wannan tunani ya zo da lalama cikin girma <laughs> ai ya kamata saboda kai da ka zo da ciwo an san shi likita yana da hankalin da ya san wannan zahi na ciwo ne sa kake wannan abu wani kuma da zai zo da zahin zuciya shi ne zai zo na bai dauki ma'aikacin akan komi ba kaga ba a shirya ba a wannan tsakanin dole ne kaga an samu tangarɗa shi yasa kake gani a kowane lokaci mu wani wuri muka ɗauko tare da likitocin mu zo mu unguwa unguwa tare su mu rika gaya wa mutane amfanin likita dan me ake zuwa likita me ke sa zuwa likita in an je likita me ake karuwa da shi kaga dukkan wannan cikin aikin mu na committee mu da muke yi kuma na san eh, za mu shiga cikin gundarin muhawarar cikin wannan shiri madan eh, tinau oh, an san da mata akasari sun yi zuwa asibiti eh, shin ya kuke ganin yadda ake karban waɗannan mata asibiti musamman a nan arlita to ni dai sai in ce a nan arlita na farko kamin in fara magana zan jinjina ma likitoci na arlita saboda mi na hode haka nan saboda ni dai ina zuwa likita kuma ina zuwa da jama'a amma ban taba katari ba da rashin karbuwa duk zuwan da zane na gamu da wanda zai karbe ni tare da malatin da na kai yan magana suka ce sun fi da fuska ta yi ta tabarma yadda malam musa ne ya fadi shi duk abin duniya in ba a yi hakuri ba cikin shi ba a cin moriyar shi da mu da likitocin daka kenan shi ne ya zama wajibi mu da mun ka kai dan malati za mu hakuri da hankalin likitan da mun ka iske da shi likitan da mun ka zo wurin shi saboda yau dan malati kai da kanka da ka tahi da shi in baka kawo mishi kwanciyar hankali ba zai samu nasuwa ba baran tana iya shiga hannun likita jan kokarin da zani cewa wanda likitocin mu za su kawo wannan aikin da suke yi har kullum su kara a saman shi saboda shi hakuri yau shi ne an nasu saboda yau duk wanda ya ce daga likita shi ne daga ina eh, eh, ga kamar yawanci wannan wuri likita ala misali mutane ne na ko ina za su zo eh, mutane da suke da tunani daban-daban mutane ne da suke da hankali daban-daban ya kuke ganin su waɗannan likitoci ya kamata su waɗannan da ke zuwa gaban likitoci su bayyana halin da suke ciki da kuma yadda ta kamata su ce likita ya kula da su to ai ji na ce maka duk komi da za ka yi sai ka je da hankali yanzu na zo wurin ka kai likita ban ri ban kwantar maka da hankali ba ba ban sana ka ji abin da ya kawo ni na zo da zahin rai ina jin ciwo na yata da mun da hankali kenan shi likitan shi ne kamata ya don hakuri ya saurare ka saboda likitocin ma ba duka ba muna ji ga mutane da yawa suna cewa in sun ji likita ba su samun karbuwa kenan likita ya kara hakuri bisa kan dan malati duk wanda ya zo neman magani saboda shi mai ciwo dan bai da lahiyan nan bai da hankali isu billahi kenan kai mai hankalin da aka iske kai nan kai ne za ka kawo hankalinka ka gama da nashi a samu kwanciyar hankali wanda za a kawo maka kwanciyar hankali in an kawo maka magana mai daɗi an kula da kai ciwon wannan naka yana safka me amma in ka ga kamar ba a maka ba abin da bai maka daidai ba ciwon hawa yake gaskiya eh. na gode eh, madan tinau bari zo gare ke fatima eh, kuna tare da mata yan uwanki da ma maza shin kin taba jin labarin ko wata a likita shi ba a mata karɓo na kwarai ba eh, kuma ya ne anan kuke fatan likitoci su kasance kuma to gaskiya dai muna tare da mutane haka zaka ji wasu suna cewa gaskiya in suka je likita ana amsar su wani kuma sai ka ji ya ce maka shi gaskiya ya je ya isko wane ko gaskiya bai amshe shi ba saboda mafi akasarin mu mata za ka gani sai ka ga wani ha Allah Allah yake ya ce Allah ya sa in na je likita in tadda wani ko in hmm. tadda wanci yau muke sa haka nan saboda wani in ka tafi wajen shi wani bi ma san ka ba ba ku haɗa komi da shi ba kurin shi dai a matsayin shi na shi ma'aikaci ne kuma yana zamna ne don saboda kai yanzu sai ka tai wajen shi kai baka da lafiya zai tsaya ya saurare ka ka mishi sallama ku gaisa ya baka waje ya ce maka ka zamna me yake damuwa ka ya saurare ka ya kuma ɗora ka bisa kan magani wanda ya dace da kai wanda kai da kanka ma zaka ji tun daga nan ka samu lafiya yanzu wani kuma in ka tafi wajen shi wani bi ma maka fuska ba akwai matsala kenan kai kuma kuma kana da zafin ciwo kinan sai ka ga mutumin nan kamar ko ya wulakanta ka ko kuma bai damu da kai ba haka za ka ɗoka tana yiwa shi kuma wannan halayyar shi ce haka na rashin sakin fuska ko kuma bai iya tarban mutum shi dai kurin ka zo yana harkar shi dai yana so ko siya ida ko kuma a'a haka halayyar shi take kaga wannan shi ma ya kamata a ce an diba wannan matsala tunda ina tare da wato ɗaya daga cikin masu kula da harkokin sadarwa likitar arlita malam adam kaci wasu bayanai da bakin namu suka tabu ko ka kara bayani bisa ga abin da suka kara ko eh, abin da suka faɗi eh, ina da ina dan bayani kaɗan kayan bayanin ina da godiya ga madam tinau tunda tunda nike ban taba ji ba da yana cikin abin da zan kawo a gaba mai tunda ta rage ta kawo shi bari tunda nike ban taba ji ba an zo bisa kan kafafen yaɗa labaru an gode ma likitoci ba kullum ji kake zargin likita ne kullum kake ji likita ya yi kaza ya yi kaza ya yi koko zargi ne koko ya eh, likitan ya yi saboda ko ya yi ma ko ya yi ma ko ya yi ma akwai abin da ya kamata a gode shi eh. akwai abin da zai yi a alheri kamar wata hajiya ta ce wasu suke yi kenan wannan wanda ba su yi baki wanda sun kai abin kirkin a zan iya ba musu sai to shine ba a samu al'umma likitotin suna nan saboda umma ne suke nan. in babu wani al'umma likita batta da ne sai a kashe wannan domin na likita kenan dole ne likita ya kyautata ma al'umma saboda su yake amma al'umma ya kamata su ma su gane cewa likitan na shi ma mutum ne kenan yana da ranar shi tunda shi an bashi horo bisa kan talibi bisa kan haƙuri kuma likita an kwatanta mishi cewa duk ɗan adam ba ɗaya ba ne duk wanda ka gani shi kadai ne a duniya shi kadai ne kenan ka bi shi wanda yake kowane likita ya samu horo bisa kan wani abin duk da haka nan mu gane cewa su ma 'yan adam ne kana aika same su da ranar kirki da ranar da su ka zo ka mutum cikin halin da yake eh zahin rai ko wa'ansu alamomin wa'ansu tabi'a wanda zaka tar da na rashin jin daɗi wanda zaka tar da likita yana yi wani lokaci suna dangantaka ne da gajiya da likita yake sai ka tar da likita na kwarai ka zo ka tar da wannan wanda ka tar da shi kin ma yana yiwa wani yana yana ba shi kenan shi ma ba kowa baki zagin shi wani yana yana yana ba shi kenan yana yiwa kai ran da ka tarro shi yana yiwa gajiya ce zan baku wani misali duk ɗan arlit sun sani ku da kuke bako na gayyace ku ku je likitan arlit ran litinin ko yau yanzu mun tashi ku tai ku gani zaka tar da tun da sahi tun daga litinin har lahadi sai ka zo ka zo ka tar da jere ka gane wannan mutumin eh, eh, wannan yana dangantaka da karancin ma'aikata karancin ma'aikata mm. wannan mutum yana iya gaji kenan ba dole bane kai da ka zo kai ne mutumin farin ka zo ka tarro shi yanayin shi a ƙarshen wuni wanda zai tarro shi ba ɗaya bane ƙananan likitoci mun ka ɗauki misali yanzu zaka ga mu misali mu ɗauki misali sai CR lit wanda shi eh, Musa yake kojes mm. likitoci na gwamnati da contractual da likita wanda eh, functionnaire ne na gwamnati mm. infirmiya guda biyar gare mu infirmiya guda biyar kenan yanzu wanga wata wanda ya shuɗe wannan sun ma mutum dubu da ɗari takwas magani kenan zaka ga duk wuni duk wuni suna kamar eh, misali mutum sattan magani wani likitocin guda biyar ba wuri guda wani suke wani yana wajen awon yara a rarrabe suke kun gane kenan wanda suke na suke zamne ba su wuce mutum ɗaya ne yau kuma gobe ya sake dawo jiya bai sake dawo kenan shine kamar abin da ke nihi na wurin ya kamata wani lokaci al'umma ban ce ba lokaci duka wa dukkan mutanen eh ana samun kwarakwarai eh ai hakuri wani lokaci da juna wanda likita yake hakuri da kaikin in ka zo mara lahiya ana ganin cewa cutarka tana sake maka yanayi ya zama to kai da baka cika yawan hushi ba cuta ta sa kana yawan hushi ya kamata a gane shi wannan likitan shi ma gajiya ta sa shi ya farta mota wata kalma yau in yi hakuri da shi yau gajiya ta sa yau huska shi a ɗarme in yi haƙuri da shi kamar ya kamata mutane su gane cewa cikin alamomin nan mara kyau kenan akwai gajiya na jami'an likitoci. eto eh, in kana taɓo zancen wato yadda ma'aikata likita suke da karɓar mara lafiya da dama wannan kuma ka taɓo kamar akwai ƙarancin ma'aikata duk da haka ɗin da gaciya shin ya kuke ganin ita irin waɗannan matsaloli za a daidaita su ta yadda su waɗannan da ke zuwa karɓar magani eh, ko zuwa ganin likita su samu sauƙi tun da ka ce da yawanci gajiya take sa likita yana shiga cikin wani yanayi na ɓacin rai a samu saɓani tsakanin shi mara lafiya da jami'in. Eh, wadda nake gani na farko gwamnati yana nan fiske a 2020 an doke mutane kusan dubu eh, jami'an likita an doke kamar hoton dubu kuma akwai perspective na a doke mutane kenan abin da za a yi a magance wani abin karin likitoci ne na ɗaya na biyu al'umma a waye musu kai bisa kai ga cewa su bar tunanin drug su kadai. incin su su kadai su zan iya tunanin cewa wancan shi mana da inci ai ku ne ta kamata akwai wannan wayewa kai mu muna yi <laughs> insha Allah muna yi eh. akwai Musa yana da su ina ji ya muku hira eh. eh muna nan muna nan muna yi kenan da kojas da relay da mukin kowane wata muna fita cikin al'umma muna waye mutane kai eh, likita da yake akwai mata amma zan azama wannan tambaya yawanci an yi samun rigima wajen awo da kuma wajen wato kai yara mata an yi samun rigingimu tsakanin su a wannan muke kawo haka din lokacin da matan suke da juna biyu ne suke cikin yanayin da kullum shi suke ana masa lahi yauwa su su bai da da su da eh, kasan lokacin da mace take da juna biyu ita ma wani yanayi ne daban yanzu nan ma muna mu dauki misali mu dauki misalin akwai wani sai na wurin sashi fam guda ɗaya ce mace wadda take karba haihuwa guda ɗaya ce duk matan kuma duk ita za ta kula da su ita za ta kula da su Mm. kun gani kenan nan ma kun ga ana ana ana akwai yanayin gajiya akwai akwai abin da ke so a sa a kula da shi kamar ba nihin cewa dukkansu dukkan likitoci ba su lehi suna yi amma yawancinsu kamar yanzu wanga misali na bada sai isi guda a ci sashi fam guda daya kenan dole ne kun gani akwai gajiya akwai gajiya kuma da su yanayin da matan suke ciki macen da take da juna biyu ba ɗaya bace da bata da juna biyu ita da kanta take juna biyu lokacin da ta yi wani abun in ta sake dawo bayan ta haihu bayan ta haihu za ta ga cewa wannan abin da ma ban yi shi ba tunda wani yanayi take ciki wanda na ba ta gane ba abin da an kai kaza ita ganin take a lokacin a kama mata darajar ta ayi kaza ayi kaza kenan duka dai su biyun eh. suna da nasu dalili abin da nake tambaya nan ɗaya ne kowa haƙuri da wani. na gode adam barin koma gare ka eh, malam musa eh, wannan aiki naku kuka ce kuna taimakawa likitoci shin likitoci da kuke taimakama eh, suna ganin alfanun wannan kwamiti naku da yake wajen aikin da kuke na gode da wannan tambaya taka gaskiya likitoci suna ganin amfani saboda a yanzu a yanzu zaman da muke babu wani ƙudiri wanda nan likita al ta ɗauka ta gayyaci ba mambarkin koshas duk kudin da za ta dauka in dai ba na aiki katir ba ne in ya shayi wanda za a ma talaka aiki ne to likita sai ta ya kira mu tare da mu za a yi in wuya in daɗi tare da mu za a yi muna kallo abin da za a ma talakawa kuma alhamdulillah ina shin shina ma likitocin arlit yau in suka ɗauki kudiri na za a ma talaka abu kaza in koshas muka ce a wannan abun bai mu ba saboda zai ta mu talaka mu wala sai a ce to ku ne wakilansu in bai mu komun bari kawai kenan alhamdulillah muna da gane mu juna tsakaninmu muna aiki hannu cikin hannu da haka in za mu shiga wurin talaka kuma mu ma sai mu ci muna so a yi planning a yi tsari wanda za mu samu unguwa unguwa mu je mu ga talaka tare da ku kuma sai mu je mu tambayi talaka gaban likitocin me matsalolin ku kamar za ka ɗauki matsaloli wanga na na zuwa likita mun sha fita mu je tare da likitoci muna tare mace ta ce eh ke wancan lokacin da na je wurin awo ka za muka yi dake za muka yi dake amma ban ga muku amma yau ranar in hadi ce alhamdulillah wannan abu ya mu daɗi sosai saboda anan aka a samu ita likitan ta faɗi yadda aka yi kyau ki faɗi yadda aka yi nan suka gane ma juna kamar yadda malam adam ya faɗi ashe cikin nan ne yanzu kuma san su kwantar ne aka iske ita likitan ita ce ke da cikin ita ce ke da tsohon cikin yanzu ita kuma ga fasiyar ta zo eh. ta hauta ba daidai ba eh. suka rikice eh. to ka gani cikin ne yau a yau mai ko patient sai ta zama to ita almarati ita ce mai mai cikin yau likita cike da cikin kuma aka iske ta abun goye ne eh. ba su gane mai ba <laughs> to wallahi da muka je wannan ko gaba ɗaya kowa shi daɗi. ina ya fahimce ka kenan a yawancin lokaci kuna samun mutanen da suke kawo kukansu a game da abubuwan da suke cin karo da su idan suka je likita haka. eh kwarai da gaske muna samu saboda a wurin tarbo wani wuri ana samun matsala tsakanin kuma ya yawa ma tsakanin ɗan rakiya da ɗan malati ɗan rakiya da ɗan malati ai shi ɗan malati ne ta kamata <laughs> ya era shi ɓace ba ɗan rakiya ba yawa yanzu ɗan rakiyar in ya ka ɗan malatin shi don kwanan can na samu wannan irin matsalar ɗan rakiya ka ɗan malatin shi da ka shi likita sai shi ita likita da ta hutu tunda shi rasu ne ake kowa da yanda ya zo to amma wanga da ta huto ita wanga wanda ta ce musu ku taso ku shigo ko ni ne da nake wakilin talaka na zuwa shi ce shigo saboda yana galabaici mutum ne an kawo mace aka kawo tana amai tana amai ana talaba da ita shin wannan macen a ce saboda Allah dan wanga ya riga shi a ce sai an jira to wannan matsala aka samu ita da aka ce a sai wancan wanga erike titsitsya kaga ko adam ya taɓa wannan batun ya danganta da yanayin zahin ciwo ake karɓar mutane erike titsitsim wanga suka zo mu tun da muke kenan ba a yi ba to kaga nan allah ya sa kuma ina cikin likitan ina nan mu na shiga ne na hutu mazo kuma na tsaye na ce wancan wanda ta sa na ta hudu shi Da kuddo nata a ɗauki wancan mara lahiya a je a ɗauka aka ɗauke shi aka je aka sauda aka a akan gado lokacin da likita suke mata aiki wacce suke kula da ita na zo na zama da wagga yan na ce mata ya kamata ki zama to mai imani ko da ke ce ki kwace ki kika gani wanga dai ya yi ki matsuwa sai ki ce a'a da hannuwa ki ce a tai da wancan to ki tsammani kina iya samu kaga a lokacin da ta ɗauki zahi an samu ta sauka kuma an samu amma kowa magani to ana samun irin wannan wannan kin kuma lalle mun muna kawo gudunmawa sosai a ciki kuma Allah ya sa alhamdulillah mun ma talaka godiya yau talaka yanda likitocin ke sauraron mu haka talaka mu na Allah ke sauraron mu duk abin da muka zo muka ce likita ce za ta yi shi to in dai an ga mu a wurin alhamdulillah a ci to a wakilan mu a na gode malam musa eh, madan tunau shin ya kuke ganin wannan matsala da ake rika samu eh, ta rashin fahimta tsakanin 'yan eh, malati ko 'yan rakiya da jami'an likita a lokacin da ake zuwa neman lafiya ya kuke ganin ita wannan matsala za a daidaita ta ta yadda kowa dai zai ji daɗi. to ni dai nake gani kamar wannan matsalar yadda ya kamata a daidaita ta shi wanda ya tahi rakiya. Mm. ya tafi neman ma dan malatin shi magani kenan ya tashi ya shiga tashin hankali na tare da likita shi da ya bar dan malatin shi yana kwance kenan gani nake ya ma kara ma dan malatin shi ciwo tunda maimakin ya nemi sulhu wanda za a samu mu dan malatin shi magani shi ya shiga wani rikici har ya kai shi likitan in ba mai hakuri ba ya tahi ya barku da kai da dan malatin ka da ka ana samu wannan eh, matsala ana samu wannan matsala kenan nake gani wa ka wannan matsala kai dan rakiya kai ka kawo shi kenan har kullum ina kira ga wanda suka ta yi likita kamar rakiya su ne kamata su dinka doka hakuri da likitocin tun da yadda ciwon garin ya fadi na likita komi in baka ka hakuri cikin shi baka cin gajen shi kuma ba za ka cin more shi ba dan ni da nake ga maka wanga magana da zo da na jinjina ma likita ka uku na kai ma likita da ke sun towa ne ne cikin daishi. Mm, mutane ba su da lahiya mutane ba su da lahiya mm. ko in kira likitan da kansu wanda na sani kuma wallahi akwai wani kada na taba kaiwa da gare shi ne na jinjina min likita na san likitocin mu suna magani kakin na wata mahukaciya ce tun sizar na marice na gani ta bisa hanyar titin gidanmu tana shan gindi da sahiya ta waye kuma har ila yanzu sai na tuhotun tun da sana hito da gurin fatiya mm. sai na iske ta har yanzu tana jin gindi ba ta kai ba inda za ta sai na sai bisa kanta kuma ni ban san ba menene batta da hausa batta yin wani turanci haka na dai kasa ya gidana a lokacin na akwai hajiya cilayya nan gara sai na kira ta ina da limerokinta na ce mata hajiya wallahi ga wata ga wani kanan da na gani amma macen nan na ce musu ba da lahiya ne ta ce to in tsaya na wurin na tsaya ta su ta kirayi safar fomfe suka zo suka doke ta da an ka bude kanta gudron ne ta kawo tallafta mai kan nan duka da wajen da take mace ashe wannan gudron kyan shi ne yake so ya ji mata yanzu sai hajiya ta zo aka doke ta aka kai ta aka mata wanka an ka kira mai aski ya zo ya aski a ran duka likitoci sai da sakayo aka gyara ta kan ce tashi ta yi ko baya gare ta ma na taba kai wata ito eh, irin wannan taimako da waɗannan likitoci suke yi eh, me yasa eh, mata ko kuma irin waɗannan ƙungiyoyi na ko ba su iya mai sako na irin wannan jinjina saboda kamar ku kasance kuma kuma masu wadda kai ta yadda lalle likitocin nan za su kara hoɓasa cikin aikin nasu saboda kamar yadda adam ne ya ce idan likita yana aiki ana yaba shi lokacin nan ne zai ƙara aiki ko ba haka ba to ai shi ne muka zo gare shi ai ni in ba yau bane muka hau sahara ka studio kalangu ko kaman wannan tambayoyin ba a taba zuwa ba muka zo mun kai ba ba saka haka bisa harkar likita haka ina daji cikin gari ko kuwa an su suna kama na kuka wanda suka kama na kukan nan in muka same su za mu kwatanta musu mu waye musu da kai kuma za su koma wurin likitan nan in suka zo daga likita wallahi direktaman suke kira na su ce mini wallahi maganin nan da kika gaya mana haka nan ne yau mun samu karɓa ina gode ina gode madan tino eh, malam adams eh, muna cikin wato kusan karshe wannan muhawara mu an san da likita jama'an eh, jama'ai ne gaskiya da suke kokari a cikin wannan kasa ta musamman a wannan yanki na arlita shin baya ga waɗannan eh, matsaloli da mutane suke kukan cewa likitoci suna kawo musu na rashin eh, tarbansu da kyau wani rigakafi ne ta kamata ku yi na ganin cewa jami'an likita sun kasance lalle jami'ai na al'umma domin al'umma eh, abin da muke za mu yi kuma muke na muke yi kuma za mu ci gaba da yin shi shine na jan hankalin likita tuna ma likita cewa kai rantsuwa kai rantsuwa bisa ko bisa kan kan dodo kai rantsuwa kai rantsuwa Yana rantsuwa ne ka tsaya kai ka ce za ka yi ma al'umma magani cikin kalmar zama al'umma magani wannan akwai tarbi a ciki tarbi yana cikin magani da za ka yi ma wanga kenan za mu ci gaba da tuna ma likitoci da su yi haƙuri ko gajiya ce gare ka wani lokaci ka zan itana cewa ka zan itana wannan rantsuwar da kai kenan wannan za mu ci gaba kuma al'umma insha Allah tare da kojes tare da relay za mu shiga za mu waye musu kai bisa kai ga abin da ya kamata a yi a likita na ɗaya kenan wani lokaci kamar wanda ɗazu ke hudu wani lokaci al'umma ba su sani ba ne wani lokaci yana yawa ba waye musu kai ba ne kamar wanda zai zo zo ya tarda shi yana gani ya zo tun da sahi kuma wanda ya zo a ƙarshen wuni an ja shi an sa shi shi yana zaune waje kenan wannan in kaga mutum ya yi magana don saboda bai sani ba ne nan za mu waye mutane kai cewa wane ne wanda ya kamata a ce a fara shiga a yi mishi magani ko kai ka zo in ka ga likita ya hutu ya zo ya yi wannan abin wanda ake cewa tiri ka zo ka tsince ka duba wanga mara lahiya ya yi ki wanga ya yi ki sai ka ci wanga ta shigo da kai wanga ka kakin shi ya yi abin nan kenan shi wanga na harin ya kamata a waye mishi kai cewa ya yi hakuri abin da sa an ka ce wancan ya shiga kakin shi ya yi zahi ciwon wancan ya yi zahi kenan shi ne abin da zamu yi waye kai ne zamu yi guda biyu na farko na likita a tana musu a waye musu kai na biyu al'umma mu zo a waye musu kai bisa kai ga wannan abin da Eh, to yanzu misali na je likita arlita na zo eh, jami'in likita ya bata min dare ko kuma yau muna abu wanda ban ji daɗin shi ba ina eh, zane ce ina iya zuwa wajen kun ce kai ma'aikacin ku ya mana kaza ga gashi ban ji daɗi ba ana hukumta ana ladabtarwa yanayi ya ma hika tahi ka ce ku je ku kai kara ko wani kwamseriya ku zo kuna kuna jaye jaye bisa kan wani abu wanda duk a ƙarshen shaguri za a ba ku duka kun ji kun ya ku duka kai an baka hakuri in kunta consider ma hakuri za ba ku ba wani abu ne ba a rihe likita ba a ka kawai hakuri ne za ba ku kenan maimakon wannan yan ga jasta sana su ne wakili na al'umma wanda su kenan aikin su dama participation communitaire gestion ne su zo su yi jere ne su shiga tsakaninmu da al'umma kenan lokacin da kaga an maka wani abu ba daidai ba in kana ganin wancan likitan dan uwan wancan kin ne je ka wajen eh, wakilan al'umma ka je ka samu wannan kojes din kamar wadda wancan mara lahiya sun kai sun kai tarra Musa ka zo ka samu kojes ka ce ku kuke wakilta unguwar ta muku inda likita take ku ne kuke wakilci ni na ji natar da wani ga abin da ya mini kenan su sun samu maka dalilin abin da yasa an kai maka wani abin an kashe wuta ba sai an kai nesa ba an ta an kai ga gendarmerie ko wani abubuwan daga baya a ji kuma kuma ana ana tambayar juna gafara duk da wannan in ka wajen koshi ba za a yi wannan abin ba wani lokaci akan ce maza sun hima da hankali wajen ba da kula ga mata kuma wani sai a ce matan kuma sun hima da kula wajen maza mara lafiya <laughs> ya wannan eh, labarin wannan wannan <laughs> ko zance ne da mutane wannan hira eh. tunda wani lokaci a kowanne da sai ka ga mace ce kai san ka tarra mata a kowanne da su ga sai su ce namiji ne sun yi sun su tarra shi yanzu ba gidan aihuwa bane ake cewa a kai mata a kai mata to akwai mace da ta haisa matar namiji hankalin ta haikwanciya hmm. saboda yana yiwa wahansu tunaninta daban ba na sauran na bata mata rai bane yana yiwa mace ce bata son ta gamo da shi ta suna gamo wajen biki da wani wani ne wani ta ai ce eh, eh, eh. yana yiwa saboda wannan dalilin ne kuma akwai tare tare kuma wannan akwai wannan da ake cewa ya danganta daga mutum zuwa mutum ne koko daga yadda ka tarra mutum to aika an ma haka nan aika likitoci ana cewa su rike sirri cikin aikin su ko suna rike sirri likita duk likita a wuni in kai magani in kai mutum ɗari magani in ka huto wani in sai ya zo yana gaida ka alayi ba kama san huska shi ba likita lokacin da ka huta yawanci likita yana mamancewa ne ya zo waje na kuma ga wannan rantsuwa ta rike sirri me shi mara lahiyan shi bai san ba mutumin nan yi rantsuwa ba shi bai san mutumin nan bai ma san shi ba cikin kasuwa in ya gama da shi ba sawa a kai ne yake sa wani abin. Mm, to yanzu eh, eh, eh, mutum ya zo mara lafiya zage jami'in likita ya yi mishi kaza ya ta kamata shi jami'in likita ya yi. hakuri hakuri jami'in likita in ya tashi ya bigi mara lafiya kuma an shi kuma ko a zage ka sai kai hakuri hakuri ne zakai kuma ana samun irin wannan kai da yawa wanda zaka ga mutum matar ta bata mishi are a gida sai ya nemi inda zai dura ta ya sarke ya zo ya tara likita ya zo ya sarki akan shi kai hakuri ne zakai kamar wanda cutar shi zata matsa mishi ya zo ya sarki akan ka duka ana samu to shi likita baya da inci ya kai kara ko kuma ya kai kukan shi yana da inci ya kai kara yana da inci ya kai kara amma kuma ni in nawa ra'ayi ake bi bai kai kai kara ba kai likita kai kai karatun wani abin mutumin da ya zo ka san matsalar shi ka san matsalar shi ta kai ne an dame shi wani wuri ne ta duku abin shi cutar shi ta dame shi kai kai karatun wannan shi mutumin bai karatun wannan ba kenan kai likita kai kamata kai hakuri da wannan mutumin in zaka yi kara giya ma kojes suna kusa ni abin da bani so bani so tsakanin al'umma da likita zance ya kai wani wuri inda a ƙarshe haƙuri ne kawai za ba wani abu bane kenan a sa wannan kojas in likita an ka bata maka rai kira kojas ko ka gaya babban ka babban ka kira kojas al'umma ta kona ga abin da take nan gai ko galgade ta wani da ya zo ga abin da yayi nan ko galgade shi su ma al'umma an kai musu wani abu su gaya kojas kojas su zo su gaya babban likitan ko likitan shi da kanshi su ja su hira su ja mishi kunne shi kenan abu ya wuce na gode adams eh, eh, malama fati da yake muna kan karshen kusan karshen wannan muhawara eh, shin wani kira ne zake ma ah, mata yan uwanki a game da zuwa likita da kuma yadda kamata su yi hakuri da ma'aikata to gaskiya dai abin da zani ce shine mu mata gaskiya ya kamata a ce mu yi hankuri yau idan za mu tafiya likita saboda ba mun ce likita bai da amfani ba sosai likita yake da amfani cikin al'umma saboda in ba shi rayuwa za ta shiga garari kenan yau kowa sai ya yi haƙuri mu da muke zuwa ba mu da lafiya ko mu kai kanmu ko mu kai ɗiyanmu ko mu kai wani namu kenan ya kamata a ce mu ma yau mun yi haƙuri ka je cikin hankali da nutsuwa ka kuma yi ma mutum magana ta kirki wadda zai sa ya saurare ka ko da a ce bai da halin mm, kwarai saboda yawanci duk mata an fara rigima a cikin likita yawanci eh, da ku ne to kenan ka ga wannan idan kai wannan dole mutum duk irin rashin kirkin shi dole zai tsaya ya saurare ka sannan su ma kuma likitoci ba mun ce duka ba dama ai ba mu ce duka likitoci ba su da kirki ba wasu muka ci daga ciki tsiraru akwai su kuma yau koda daga cikin su likitocin su wakilta wasu ko da matansu ko kuma wasu nasu yau su je a inda ba a san su ba su wakilta su su je a sunan yau ba su da lafiya ko kuma ɗiyansu ko wani abu su gani ɗaya biyu uku su gaya tsarin likitoci yake su da kansu za su zo su gaya musu cewa lallai likita wance kowa ne gaskiya ga irin matsalashi. yanzu za ka ga wani ana yaban shi sosai yau an yabu duk wadda ta zo yau ta yabu wance ta yabuwa ne ta yabuwa ne kenan wannan akwai yabo yau in ka ji an cewa na gaskiya bi da kirki bi da kirki to bi da kirkin ne hmm. kenan duk inda ka ji haka nan me duka dukan mu kenan ya kamata a ce kowa ya san daraja kowa na gode wannan magana ta ke tana da muhimmanci gaske malam musa eh, da yake muna kusan mun kusa kare wannan mahara eh, malama ta ce kowa ya san daraja kowa eh, shin wani sako gare ku wani kira gare ku a game da wannan ƙara taimaka na ganin tsakanin ma'aikatan likita da kuma al'umma an kara samun cuɗiya da fahimtar juna ta yadda dai za a yaƙi da cututtukan da ke damuwar mutane <coughs> ina da kira kuma ina da godiya kira na shine ga al'umma na arlot duka masu zuwa likita su rika tunani da cewa likitocin nan ɗiyansu ne ƙanninsu ne uwa ɗaya uba ɗaya ne da mu da su idan likita ya maka kuskure kadda ka ɗauke shi akan maki kuskure shi me kan zauwa ka sa a kanka naka ne ma kuskure ba na wanda daji bane aka kawo duka namu ne mu rika hakuri da su in ɓacin ya kai ɓacin rai akwai mambarkin koshes ku je ku iske kojes ku gaya musu kojes suna da yawanin su je su iske doktor na yi lokacin da aka yi wani rikici doktor na buga bare shi yana yana consultation wallahi yace na ce ku dakata doktor ganin ku rike so alhamdulillah Allah saka mashi da alheri wallahi ce ba sai hakuri da kan gado ya huto na gaya mishi situation kin wallahi da ya koma ya consultant wannan maladikin surplus aka yi convocation reunion annan take ba a bari ba aka ko a wada duka ya da likitoci da ekip kadar ya ce gashi gashi gashi gashi daga ka in ƙara jin wannan kisa su aladar kuma wallahi haka ta zamana kenan talakawa su yi haƙuri da likitoci kada a ɗauki zahi kada an aji a ɗauki likita maƙi ne ba maƙi ba ne godiya ta ita ce ta zuwa ga duka a likitocin arlet ina musu yin amma akwai yin ta musamman ga wanga doktor saboda sai in ce maka tun na shiga wani birkin ban ce babu an ban taɓa ganin doktor kin da zai hutu da sector ya kai haventer yana consultation bai hasa ba wallahi shi abbai ce wanga doktor na yanzu wallahi shi abbai ce ba sai in da kwai bai ce ku tashi na gashi wallahi sai ya kare na shin shi na mishi kuma akwai saurare gare shi duk in muka zo wurin tattaunawa zai saurari kowa kuma zai fahimci kowa gaskiya ya kai mashin duniya a gurguje godiya ga duka ma'aikatan likita. Na gode, Malam Musa. Eh, Madan eh, shin a matsayin ku na kungiyar eh, mata wani kira kuke yi ma mata da kuma wato su likitoci ta yadda dai komai zai kara ta daidai ba tare da samun sabani ba tsakanin mara lafiya da jami'in likita ko kuma da ɗarakiya. To, ni dai kiran da za ni yi. ga wajen likitoci ne su da yake aikinsu ne kuma rantsuwa ce suka yi kenan kasu bi wanda shi zakuwa ne neman magani a dalilin su ne suke zamani saboda likita yau in babu shi ba magani saboda abubuwan da suke gamuwa da su banda likita babu wanda zai gamuwa da wannan abu kenan likita ya doki hakuri shi kuma wanda ya neman magani shi ma ya dau hakuri yadda musa ya hudi ne duka mu ne jikokinmu ne danginmu ne kenan in ba mu kama musu ba kwanciyar hankali domin ka zo ka tada mu likita hankali wani irin aiki ne zai maka yana tunanin abun nan da ka mishi amma in ka zo ko da ka shi ne an san an ce kwaya guda take bata iri. Nagode madan nagode madan Adams barin dawo gare ka kamar da wato madan Tino ta faɗi wani lokaci dan wake guda shi ke bata iri shin ya kake wani kira kake yi ma sauran likitoci da ake yawan samun sabani da su da mara lafiya. Eh, kiran da nike ga nake ma likitoci shine kamar wani na hudu zu a tana rantsuwa da an kai na farko ka tana abu ne wanda ba dole an kasa ka ba kai ne kai ne ka kai karatu kuma rantsuwa kai ne kai niyya kai shi kuma wannan rantsuwa tana nan Allah sai ya tambaye ka bisa kan shi kenan lokacin da ka zo magani kai ma mara lahiya an baka tarbe shi da kyau ba cikin maganin da kai mishi ka rage kenan wannan mutumin baka yi mishi magani ba nan wurin rantsuwa tana dawo a kanka kenan ya kamata mutane su tana da wannan abun na biyu kana iya duk kokarin da likita zai yi likita yana kokarin ya gyara sai ga an samu mutum guda wanda zai zo zai bata maka rai a wuni kakka yarda saboda mutum guda wanda zai bata maka rai da sahi ka bata duk wannan ka bata duk wanda zai zo bayan shi ka bata mishi rai kai ma tunda wani zai zo ya zo bata maka rai saboda shi ma ya dauko bacin ran daga wani wuri ya zo ya sabki akan ka kai kuma ka sabki a duk wanda su biyo bayan shi wannan abin a kiyaye kenan wanda ya bata maka rai ya bata maka rai ka ba ya tahi kuma sauran ka san ba su sun ka bata maka rai ba kenan shine kiran da nake wa mutane kuma al'umma kamar wanda nake na dawo al'umma a ci gaba da hakuri da mu mu yanko ne eh, mu in babu ku babu likita kamar yanzu benevol inda ake samu arlit na ce muku duka arlit likita guda shida ne a dakwai na gwamnati sauran ai mutane sun suna ga sauran likitoci su wane ne mutane ne wanda ɗiyan arlit ne wanda suka karatu likita wanda ba su aikin komi suka suke kamawa ba gami ga an ba su komi ba wannan mutane su ma abin godiya ne a gode musu na gode na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawara mu ta wadda ta rataya kan batun yadda ake ta yadda tarbo a gidajen asibitoci a nan arleta da za mu riƙe dai za mu iya cewa jami'an likita suna aiki sosai abinda ya kamata ya kamata a ƙara sa musu kula da ba su goyon baya ta yadda za su ta yadda aikin su yadda ya kamata matsala tsakanin mara lafiya ko kuma tsakanin likita da kuma kuma ko tsakanin wanda ke rakiya wannan matsala ana iya gyara ta ana iya hakuri da juna domin idan an kai hakuri da juna komi zai zo daidai nagode nagode Allah ya saka da alheri malam Adam Ali mai kula da harkokin sadarwa a watsa labaru a likitar Arlit nagode Allah ya saka da alheri eh, sannan na samu malam Musa Isa shugaban kwamitin Kujas CSE Arlit nagode Allah ya saka da alheri na samu Madan Tino Shami wato wadda take a kungiyar mata kunce federation matan daga na gode allah ya saka da leri sannan kuma na samu fati ibrahim take cikin harkokin mata na gode allah ya saka da alheri ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan muhara ke ce da ku a huta lafiya.